Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM da kuma dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 14 ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. jikokin 'yan majalisun amurka na bukatar ɗan shugaba donald trump na farko ya gurbana gabansu domin ba da bahasi kan ganawar da ya da wata lauyar rasha shugaban amurka donald trump shine babban bako a bikin cika shekaru 100 da amurka ta shiga yakin duniya a yau juma'a 'yan sanda a birnin london suka ce sun kama wani matashi da ke alaka da har-haren da ake kaiwa da ruwan sinadari mai guba to kanin labaran kenan 'Yan Najeriya mazauna kasashen waje sun fara bayyana ra'ayoyinsu game da kiraye-kirayen a raba Najeriya ko a sake fasalinta. Kuma ko da an kyale su ma sun tafi, kana nufin kabilar Ibo za su iya zama a junansu ne su ya su. Abin ba zai yiwu ba. Ina tabbatar ma masu sauraron mu su Ibo ɗin da suke nan ƙasan Amerika ko ma ina suke a duniya ba wanda zai dau ɗansa ya tura ya ce ya je ya wani yakin Biafra ba za su yi ba. za kuma a ji cewa wata kungiya ta kudir aniyar sa ido kan take-taken isis ta kafafen sada zumunci za kuma a ji cewa wata kotu a jamhuriyar niger ta yi watsi da karar kungiyar malamai da ta shigar kan jarabawar da aka ce kowannensu zai yi kamar kowace ranar juma'a mamun lalo na tafa da shirin duniyar amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jigogin 'yan majalisun Amurka masu bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu domin ba da bahasi kan ganawar da ya cikin watan Yuni da wata lauyar Rasha. da aka yi tunanin tana bayanan da za su iya ɓata mutuncin abokiyar takarar mahaifinsa Hillary Clinton. A jiya Alhamis na shugabar marasa rinjaye a majalisar dattawa Nancy Pelosi ta rubuta a shafin Twitter cewa bayanin da aka bada cewa kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa Donald Trump ya yi ƙoƙarin haɗa kai da Rasha wani abin takaici ne. Ko bayan babban ɗan Donald Trump shi ma sirikinsa Jared Kushner ana kyautata tsammanin zai gurfana gaban majalisa. ha kuma 'yan majalisu na jam'iyyar democrat na bukata a janye izinin tantance tsaro da kushina da kuma babban mai baiwa shugaban shawara yake da su su kansu 'yan majalisun jam'iyyar republic sun faɗi cewa zai kasance abin alkhairi ga shugaban ƙasa ya janye 'ya'yansa daga harkokin gwamnati ciki har da kushina wanda ke auren 'yar shugaba trump ta farko wato ibanka a jiya alhamis ne sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya bar ƙasar qatar ba tare da cimma burinsa na amfani da hanyoyin diplomasiya ba wajen kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin ƙasar da wasu ƙasashen laraba hudu talasan dai ya ƙi ansa tambayoyi game da kammala wato ganawarsa ta ƙarshe da sarkin qatar sheikh tamin bin hamad al-thani sai dai kafin ya bar ƙasar ya kamo hanyar zuwa washington dan uwan sarkin sheikh muhammad bin hamad ya faɗa talasan cewa da fatan za mu sake ganin ka a wani yanayi mafi muhimmanci talasan dai ya gana da shugabannin qatar ne bayan da ya kwashe ranar laraba yana ganawa da jami'an ƙasashen saudiya da kuwait a ƙoƙarin wato kashe wutar rikicin da ke tsakanin ƙasashen da qatar ya sami damar cimma yarjejeniyar da ƙatar ta karfafa yaƙi da ta'addanci amma ƙasashen saudiya da masar da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ce hakan bai isa ba suka ci gaba da neman ƙatar da ta amince da jerin bukatunsu guda sha uku ƙatar dai ta yi watsi da jerin bukatun nasu tana mai cewa hakan zai yi barazana ga ta daga cikin batun har da neman ƙatar ta rufe tashar talabijin ta aljazira da kuma yanki hulɗa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ƙungiyar muslim brotherhood da kuma sassauta mu'amalarta da ƙasar iran ta kuma kori sojojin turkiya daga ƙasar to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump shine babban bako a bikin cika shekaru 100 da amurka ta shiga yakin duniya inda sojojin faransa suka gudanar da shagulgulan da suka hada da kaɗe-kaɗe da wasanni da jiragen saman yaƙi masu shawagi a sararin samaniya bikin da ya kwashe sama da sa'o'i biyu ana gudanar da shi tutocin amurka da na faransa sun yi ta kaɗawa a zagayen sanannen dandalin nan na champs elysees inda dakarun amurka suka yi maci tare da dubban dakarun faransa dauke da kayayyakin yaƙi irin su tankoki da makamai masu linzami. Sama da 'yan sanda dubu uku da ɗari biyar ne suka mamaye wajen bikin domin samar da tsaro da daƙile yiwuwar harin ta'addanci. Wannan biki da aka gudanar a Faransa ya zo ne a shekara guda bayan da wata babbar mota ta kai hari ta kashe mutane 86 a birnin Nice, harin da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai shi. da suke sallama a yau juma'a shugaba trump da shugaba emmanuel macron da matarsa brigid sun yi tafiya tare kafin macron ya jinjina hannun trump na wasu 'yan dakoki wanda hakan ya zama wata al'ada ga shugabannin biyu wani alƙalin amurka ya yi kira ga hukumomi da su rinka amfani da basira da hankali wajen aiwatar da manufofinsu alƙalin yana wannan kira ne lokacin da yake ƙara yawan jerin mutanen da ya kamata a rinka baiwa damar ziyartar 'yan uwansu da ke amurka daga ƙasashe shida da yawancinsu musulmi ne waɗanda gwamnatin shugaba donald trump ke ƙoƙarin hana wa 'yan ƙasashensu zuwa amurka cikin dokar da trump ya samar an haramta wa wato Ƙanƙanin da wato wasu jinsin mutane da 'yan uwansu ziyartar amurka saboda wasu dalilai na tsaro amurka dai ta saka wannan doka ne kan mutanen da suka fito daga ƙasashen iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yamal a jiya alhamis ne alkalin kotun da ke birnin hanalulu, derek watson ya umarci gwamnatin amurka da ta wato da kada ta yi amfani da dokar wajen hana wato wasu mutane zuwa amurka musamman da suke da 'yan uwa a nan kasar saboda dalilai na tsaro to labaran duniya aka saurara daga sashin hausa na muryar amurka To bari mu da zangon a nan Amurka inda muka share fagen jin ra'ayin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje inda kuma za mu fara ne da wasu 'yan arewa. Da farko mun tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullum a nan Amurka mai suna Dr. Sufyan Ali mai biyar wanda ya ce. Kyau ni ra'ayina shine ban ga dalilin raba Najeriya a yanzu ba halin da ake ciki. kuma ko da a ce najeriya ba ma cikin rigingimu na harkar tattalin arziki da sauransu bai kamata a fara maganar raba ƙasa ba najeriya allah ya halicce mu jinsi jinsi da kuma ƙabilu daban-daban kuma yadda muka shekaru da dama yau muna zaune tare an zauna lafiya da daɗi ba daɗi ya fi ana tare da a ce ba a tare oh. To tunda ka son a raba ƙasar a me ra'ayinka game da matakan da kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wannan cece kucen da ake yi. To ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗau tsauran mataki musamman ga waɗanda suke shiga kafafen yada labarai suke maganganu na ɓatanci ga wasu yankuna na ƙasar nan. kaga irin shi wannan kanu din nan kaga yaro ne karami wanda bai ma sanya aka gina kasar ba ko ya <laughs> kasar mata taso mm. so bai kamata a ce an kare shi yana shiga rediyo yana maganganu akan wani yanki na biyafara da sauransu ba biyafaran nan an dade ana maganar ta kuma sun buga sun ga cewa abin ba zai yiwu ba kuma ko da an kyale su ma sun tafi kana nufin kabilar ibo za su iya zama a junansu ne su ya su abin ba zai yiwu ba so karshe dai za a zo a yi ta fama ne ana rigima kuma najeriya dai tun da in aka ce an fitar da su daga nan babu wata ƙasa da suka fi kusanci da ita ba mu ba misali to mu din ne dai za su wa babban matsala to bara ma suna cikin mu ana tare din za a iya danne su a tsawatar a ga yadda za a daidaita al'amura so ya kamata shi wannan a ɗau mataki mai tsauri ko dai na hukuntar da shi ko kuma dai na samun masu wata hanya ta maslaha wanda za su daina waɗannan maganganu. To daga ɓangaren arewaci shawara za ka ba da matasan da ke cewa a raba ɗin? To matasan arewa maganganun da suka yi sun yi daidai musamman maganganu da suka yi kan batun cewa suna so 'yan gibo su koma yankin su da sauransu. In ka lura har zuka su aka yi waɗannan maganganu na rashin kunya da ake yi shekaru da dama arewa ba su taɓa tanka ba. So matasan nan suka ga lokaci ya yi da ya kamata a fito a yi magana domin a tsawatar a samar da maslaha. saboda haka ni ina ganin cewa ba su yi laifi ba illa iyaka a nuna musu cewa akwai hanyoyi da ake bi na maslaha ba wai yadda suka ɗauko abin da zafi zafi ba ka san ita ƙasa tana zaune a dunkule ya fi a ce ta rarrabu akwai kasashen da yanzu suka ɗauko maganar rabuwar kaga ai in ka lura duk yaƙi suke ta yi oh. ana ta rigingimu da faɗa nan ya da to mu kuma Najeriya kaga muna cikin dama matsala ta tattalin arziki duk da dai shugaba Muhammadu Buhari alhamdulillah Allah yana karɓar addu'ar 'yan Najeriya oh. kuma gashi nan yana ƙara samun lafiya kullum alhamdulillah nan ba da daɗewa ba zai dawo gida ya ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya dauko so kwarai yana ba da himma da kwazo wajen ganin cewa martabar Najeriya da tattalin arzikinmu ya dawo. Da yanzu ka lura muna cikin kasashe 25 masu karfin tattalin arziki a duniya. Oh. Wanda da muna wajen na 60 da wani abu daga hawan hawansa yanzu kaga irin hibbar da ya da himmasa da aka samu. Ina ga cewa abubuwan za su ƙara inganta kuma talaka na ƙasa zai ƙara gani a ƙasa. To da ike ita rayuwa ta gaji ba ni gishiri in baka manda a shin kana ganin me ikamata bangaren arewa ya sallamar sannan kuma me a bangaren kudu shi ma sallamar don a zama ƙasa ɗaya dunkule. To mutanen kudu da farko ya kamata su fahimci cewa Najeriya dama ƙasa ce dunkulalliya. Ko da turawa suka zo sun same mu tare muke zaune, hmm. kuma aka yi ta shiya shiya daga baya aka dawo aka haɗe aka dunkule. To ina ga cewa ganin cancantar a haɗe a dunkule tun wancan lokaci shi yasa ake zaune a wannan ƙasa guda ɗaya. sannan ya kamata su sauka daga wancan ra'ayi da suke kai na cewa lalle sai sun wani yanki sun balle sun tafi nasu wuri sannan mutanenmu na arewa kuma su ƙara himma su ƙara ƙwazo da dagewa musamman bangaren harkar kasuwancinmu. Najeriya, Najeriya, dr sufyan alimai biyar kenan a ra'ayinsa game da batun a raba najeriya ko kuma a sake fasalinta to har yanzu dai kan wannan batun shi ma malam garba suleiman krako da ke birnin boston ya ce a wato wannan ce kuce da ake yi a kan raba najeriya ko kuma musu kabilar iba da suke neman su balle a basu ƙasarsu ta biyafara to a ra'ayina a nan wato akwai abu biyu na farko dai daga dattawanmu na arewa da su dattawansu na Nyamurai wato ibo kabilar ibo da matasanmu na arewa da su matasansu na kabilar ibo wato ai duk wanda ya ce kule to ka ce mushi cas in ya ce maka kulen nan ta hanyar laluma ne da arziki bai shi ta haka in ya bi ka ta tsiya bi shi ta tsiyan ni a ra'ayina fa wallahi tallahi yau ibo idan suka ce sun bar arewa sun koma ƙasarsu mu ba mu da asara su suke da asara su sun san haka kuma mu abin da yake damu mu ma a nan amerika wallahi tallahi ina tabbatar muku masu saurare duk wani ba yamurin da ke ƙasar nan a nan a amerika kashi kashi wajen saba'in daga cikin ɗarinsu suna goyon bayan waɗannan matasa ƙabilar ibo da suke cewa a raba wannan ƙasa mu din abin yana ci mana tuwo da ƙwarya idan muka dan ah, be su mu ji ra'ayinsu eh. kowa yana da ra'ayin a basu wannan biyafra to alhaji garba kwanaki da wani ɗaya daga cikin masu fafutukar araba ɗin ya zo shinan ƙasar ya tara 'yan kabilar Ibo ban sani ba ko kaga shi wannan bidiyon ya tara su ya musu bayani game da araba kasar suka fito suna zagin shi shin ya zaka ce ya zaka ce akasarin suna goyon bayan bayan su bayan sun zo suna ta zagin shi suna ta ba su san araba madalla to abinda muka gani a nan a jihar mu abinda muke gani kenan a jihar Boston Massachusetts duk kalubun su idan muka dan tuntube su mu ji ra'ayin wallahi goyon bayan yan uwansu suke kuma wannan waɗannan da suka ga sun yi wannan maganan ni ba ba na ya ne abin a zuciyarsa yake ba ai ga tambaya ma da suka mishi yanzu kai da ka taho daga Najeriya ka zo nan ka zo da passport din Biafra ne ka manta sun mai wannan tambaya to suka ce in dai har kana jin wai ku din nan kun shirya kuna neman biyafara to me kuka tanada na a bada biyafara me kuka tanada ka zo da passport din Najeriya ka ce kai baka san Najeriya duk sun mai wannan tambayoyin amma sun nuna mai hadarin da ke tattare da raba kasar ko nuna mishi ne nake gaya zubar da jini waye da sauransu duka to kuma dan haka kana ganin adalci ne ka ce akasarin suna goyon bayan araba din to ina tabbatar maka ai wanda na tuntuba ne magana da su ne na gaya maka a cikin kashi ɗari wallahi tallahi saba'in daga cikinsu suna da ra'ayin wannan kanu din nan. Oh. Kuma ina tabbatar ma masu sauraron mu su ibo ɗin da suke nan ƙasan Amerika ko ma ina suke a duniya ba wanda zai ɗau ɗansa ya tura ya ce ya je ya wani yakin biafra ba za su yi ba oh, oh. ɗaya kenan wato ya kamata da a ce Allah ji kan mai ta masu le Allah gafarta mushi irin magana da su Professor Ango Abdullahi suka yi ai shi ne magana suna son a raba to shi kenan a raba ɗin menene ai yadda ƙwallon mangwaro a rabu da ƙuda shi ne Malam Garba kana ganin idan mutum ko cikin jahilci ko cikin rashin sani ko cikin ganganci ya ce a wani abu mai haɗari a matsayinka na mai hankali sai ka ce to a yi ɗin don ranka ya ɓaci ko da ko ka san abin zai jawo mace-mace don a zauna lafiya mm. mutanen nan fa ba mu muka ce a raba ba ba wani bahaushe dan arewa da ya ce a raba ko kuma hausa fulani ko duk wani kabilan da ke arewa dan arewa ya a raba babu. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa To za a ji ci gaban ra'ayoyin 'yan Najeriya ɗin a shirye-shiryenmu na gaba. Har yanzu dai muna nan Amurka inda ganin yadda ƙungiyar ISIS ke amfani da kafafen sada zumunci tana cusa wa mutane musamman ma matasa miyagun ra'ayoyinsu. wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa tare da taimakon ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ƙudiri aniyar sa ido kan wannan salon na isis da zimmar daƙile shi abokin aikinmu abdulaziz alitoro wato adalitoro ya halarci wannan taron alhamis sannan aka gudanar da wani taro na kasashen duniya akan yadda za a tunkare matsalar da kungiyar da'ish ko isis da sauran kungiyoyin ta'addanci suke haifar a sassan duniya daban-daban wannan taron da aka gudanar a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya samu harata kasashe masu yawa cikin su har da wasu kasashen afirka uku niger kamaru da chadi kwararru da dama da kasashen duniya sun gabatar da jawabai ko shawarwari akan yadda za a tunkare barazanar ta'addanci a duniya wakilin shugaban amurka na musamman akan yaƙi da ƙungiyar da'ish ko isis brett mccork ya ce ƙasashen ƙawancen yaƙar 'yan ta'adda za su taimaka wajen sake gina wuraren da aka kwato daga hannun 'yan ta'addar gidauniyar taimakawa da yakin isis ta amince da ba da kuɗin sake gina birnin raka da wuraren da aka kwato daga hannun isis lamarin da zai sa a samu ɗaruruwan miliyoyin dala da za a yi wasu ayyukan jin kai da su a ƙasar A ƙasar Iraki kuma muna ƙoƙarin ƙirƙiro da yadda za a sake gina biranen da ISIS ta mamaye dacen ta yadda ya fi dacewa da ƙasar. Gamawa da ISIS gaba ɗaya na buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kuma wannan shine abin da muka zo yi yau. Yau muna kuma murnar yi wa ƙasashe da suka haɗa kai da mu a wannan yakin. wato yaƙi da isis waɗannan ƙasashen kwada suka haɗa kai da mu su ne chadi nijar da jibuti Gaban ma'aikatar ofishin Firaministan ƙasar Dr. Nawar Alhassan ya ce nasarar da sojojin Iraki suka samu kwanan nan wajen kwato musul ta nuna cewa ƙasar na iya fuskantar ƙalubalen ta'addanci. The clear vision of the Prime Minister Haidar Shekaru uku da suka wuce, duniya na tunanin ƙasar Iraki ta ruguje gaba ɗaya kenan kuma har abada ba za ta sake farfaɗowa ba. Amma muka ce a'a ƙasar da ta yi fiye da shekaru dubu biyar a doron duniya ba za ta ruguje haka ba kawai. ISIS ta kwace garuruwa da dama, amma yau an kwato su, saboda haka Kamata ya yi mu yi bikin nasararmu. kamar yadda kuke gani cikin kwararren da sun ka zo muna da mutane sun ka zo daga Nijar daga Kamaru da kuma wasu kasashe daga Afirka inda su ma sun halarci wannan tara inda aka tattauna tare da su yadda kasar Amurka yadda duniya za ta iya taimaka musu wajen shayo kan yaƙi da ISIS yadda za a shayo kan ya za a maganin Boko Haram a duk faɗin duniya kuma a ƙasashen Afirka da dama ni ne naku Abdulaziz Adili Toro nake kawo muku wannan rahoto daga nan ma'aikatar harkokin wajen Amurka dake babban birnin Washington DC. To a gaida Abdul Aziz da wannan muhimmin rahoto. To har yanzu dai muna nan Amurka inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba daga nan birnin Washington DC. Gidauniyar Bill and Melinda Gates da ke nan Amurka ta yi alkawarin ba da ƙarin tallafi a fannin kula da tsarin iyali ko kuma family planning. Shin wannan ƙari da aka samu daga gidauniyar na da nasaba da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na janye kudaden tallafi da Amurka ke bayarwa a fannin kula da tsarin iyali? Jama'a barkan barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako sunana Mahmud Lalo. To a wani taron koli da aka yi akan tsarin iyali na family planning a birnin London a farkon makon nan wanda masu ruwa da tsaki daga sassan duniya suka halatta. Gidauniyar Bill and Melinda Gates ta sanar da ba da tallafin kudi dala miliyan 375 wannan kuma shine adadi mafi yawa da aka samu a wannan taro da nufin ƙara inganta fannin lafiyar mata musamman abin da ya shafi samar da magungunan tsarin iyali ga matan melinda ce da kanta ta sanar da ƙarin tallafin da gidauniyar tasu ta bayar Wannan kuɗi dala miliyan 375 da gidauniyar ta bayar a yau sam ba martani ba ne ga shugaba Trump domin babu wanda ya isa ya maye gurbin kuɗaɗen da Amurka ke bayarwa a fannin tsarin iyali. Amurka ita ce ƙasar da ta fi ba da kaso mafi tsoka a shirin tsarin iyali a duk faɗin duniya, inda a wannan shekara kaɗai ta ba da dala miliyan 600. Sai dai a watan Afrilu, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa amurka za ta janye shirin ba da tallafin da take baiwa hukumar da ke kula da yawan jama'a wadda ke karkashin majalisar ɗinkin duniya inda ya zarge ta da tirsasa aikace-aikacen tsarin iyali a kan jama'a ciki har da tilastawa mata zubar da juna biyu zargin da majalisar ɗinkin duniya ta musanta tuntuni to kowane irin tasiri janye kudaden tallafi a fannin tsarin iyali zai yi ga kasashen da suke amfana idan har gwamnatin ta trump ta aiwatar da shirin janyewar farfesa isaac adewale shine ministan ma'aikatar lafiya a najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen da suke amfana da irin wannan tallafi every country in the developing world uh, will be worried Ƙasashe masu tasowa za su damu saboda za a ga giɓi a kuɗaɗen da ake samarwa. Mun san cewa shirin tsara iyali na ɗaya daga cikin matakan da ke taimakawa wajen yaƙar talauci a duniya. wanda kuma ke rage mace-macen mata da ƙananan yara a lokacin haihuwa sannan ya taimaka wajen samun yalwa. Najeriya dai ta ɗauki hanyar zama ƙasa ta uku a duniya da ta fi yawan jama'a inda aka ƙididdiga cewa yawan al'ummarta zai haura sama da miliyan 400 nan da shekarar 2050. Hakan ya sa ministar kasafin kuɗi a Najeriya Hajiya Zainab A. Ahmed ta ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa. economy Tattalin arzikin kasar mu ba zai bunƙasa cikin hanzarin da zai iya tallafa wa yawan al'ummar kasar ba saboda haka babban kalubale ne da ke buƙatar a mai da hankali a kansa. Najeriya dai ta ware dala miliyan uku ne a wannan shekara domin fannin tsarin iyali amma kuma ministan ta ce ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe inda ta ce wa da sako ga matasa a wannan fanni na da muhimmanci a wannan tafiya. My friend and I, we just wanted to find out about family planning. Shirin MTV Africa mai taken shuga wanda yake mai da hankali wajen aikewa da sakonni kan lafiyar jima'i da magungunan tsarin iyali da cutar HIV mai kare garkuwar jiki na kaiwa ga akalla masu kallon da aka yi ƙididdiga sun kai miliyan 720. Kuma halin da ake ciki, gwamnatin Amurka ce ke samar da wani kaso na kudaden da ake gudanar da wannan shiri. Georgia Arnold ita ce shugabar gidan talabijin na gidauniyar mtv staying alive yakan yi wa gwamnati da ƙungiyoyi wahala su yi magana a kan jima'i a nan ne muke taka mu mukan yi amfani da bazarmu za kuma mu iya amfani da dabarunmu mu isar musu da saƙonni ta hanyoyin yaɗa labaran da suke amfani da su dukkanin dai wakilan da suka halarci taron kolin na london wanda aka yi akan yadda za a kyautata hanyoyin tsara iyali sun nuna kwarin gwiwar cewa haɗin kai tsakanin ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatoci zai iya taimakawa wajen inganta hanyoyin samar da dabarun tsarin iyali na family planning To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. sakon farko ta fito ne daga safiyanu gumel zangon daura inda ya ce ya kamata shugaba donald trump na amurka ya haɗa kai da ƙasashe goma sha tara masu yaƙi da sauyin yanayi da fatan donald trump zai yi abin da ya dace domin kawo ƙarshen gutsuru tsoma kan batun sauyin yanayi sai ta gaba wata ke ta haɗin gwiwa ce daga salihu isa fana hamza galadima birnin kebbi da isa isa kopsi inda suka ce suna da Ali marhaban da tallafin kuɗi da gwamnatin ƙasar jamus ta baiwa ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa da ke nijar domin rabawa 'yan gudun hijira da ke jihar difa a jamhuriyar ta nijar da fatan allah ya sa wannan tallafi ya kai hannun waɗanda aka ba da kuɗin domin su suma adamu aliyu nolge da atom mai garan keke a kasuwar dambuwa cewa suka yi allah ya sa tallafin da gwamnatin kasar jamus ta bada domin taimaka 'yan gudun hijira na jihar difa da rikicin boko haram ya raba da gidajensu ya kai hannun waɗanda aka ba da kuɗin sabili da su domin a cewansa an daɗe ana ware maƙudan kuɗaɗe da su na 'yan gudun hijira amma wasu ke yin kashin dankali da su assalamu alaikum voa a gaskiya belin tsohon gwamnan jihar jigawa ibrahim samin turaki da wata kotu ta bayar bayan da hukumar efcc ta cafke shi bisa tuhumarsa da laifin wawushe kudaden talakawan jihar a lokacin mulkinsa ya yi daidai amma ya kamata hukumar efcc su daina wasa da hankalin wannan bawan allah su kyale shi hakanan tunda dai an tabbatar cewa bai aikata laifin cin hanci ba wasu ne kawai a jihar jigawan ke neman bata mishi suna da haɗin bakin efcc saƙo daga Amadu Abacha Macina. Hakika matakin da ƙungiyar Fulani ta ɗauka na kai ƙara kotun duniya sakamakon kisan gillan da aka yi masu a jihar Taraba abin yabawa ne. Ganin yadda gwamnatin jihar take jan kafa dangane da bincike akan lamarin sako da comrade salim abubakar imam jingir ta gaida abubakar yanzu kuma ga sarfilo hashin gumul ya dawo da labarai amma fa a takaice To a takaice jigogin 'yan majalisun Amurka masu bincike kan katsar London ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 na bukatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu domin ba da bahasi kan ganawar da ya a watan Yuni da wata lauyar Rasha da aka yi tunanin tana da bayanai da za su iya ɓata mutuncin abokiyar takarar mahaifinsa Hillary Clinton. A jiya Alhamis na shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Nancy Pelosi ta rubuta a shafin Twitter cewa bayanin da aka bada cewa kwamitin kamfen ɗin shugaba Trump ya yi ƙoƙarin haɗa kai da Rasha wani abin takaici ne. a jiya lamis ne sakataren harkokin ma'aikatar wajen amurka rex tillerson ya bar ƙasar qatar ba tare da cimma burinsa na amfani da hanyoyin diflomasiya wajen kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin ƙasar da wasu ƙasashe larabawa hudu tillerson da ya ki amsa tambayoyi bayan kammala ganawa tasa ta ƙarshe da sarkin qatar sheikh tamin bin hamad al thani sai dai kafin ya bar ƙasar. ya komo washington dan uwan sarkin sheikh muhammad bin hamad ya faɗa tilsan cewa da fatan za mu sake ka a wani yanayi da ya fi wannan shugaban amurka donald trump shine babban bako a bikin cika shekaru ɗari da amurka ta shiga yakin duniya inda sojojin faransa suka gudanar da shagulgulan da suka haɗa da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wasanni da jirage masu shawagi To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci su Maryam Bugaje da Safina dangi da shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Sarfi Lugumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni ku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare inda za mu gabatar muku da wasu sabbin shirye-shiryen.